Haka kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mama ada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanun nasu. Kafofin yada labaran kasar Nijar na bikin wannan rana 30 ga watan Nuwamba karo na biyar na ranar ƙasa ta 'yancin jarida abokin aikin namu na studio kalangu ya lashe tukucin farko na rediyo na gasar ƙungiyar unicef tare da haɗin guwar ma'aikatar sadarwa za ku je karin bayani kan wannan rana. birnin mai zai karbi a gobe 1 ga watan disamba taron devfest na google da ya kirkiro domin baiwa matasan nijar damar sanin aikin sirance mahajoji na yanar gizo da salula. sai kuma rahoton mu na musamman shine haramta wasu ayyukan tattalin arziki a yankin difa dalilin rashin tsaro na kara tura matasan wannan wuri cikin tunani a sansanonin 'yan gudun hijira za ku ji karin bayani. To madalla a gudunmawa ga kafofin yada labarai domin zaman lafiya da mulki na gari shine taken ranar 'yancin 'yan jarida ta kasa karo na biyar da ake bikinta a yau 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2018 wata dama ga ministan sadarwar Nijar na tunatar cewa bikin wannan rana ya samo tushe ne daga gwagwarmayar 'yan jarida da kafofin yada labarai inda kuma jaddada cewa babu wani ɗan jarida eh, da ke kula a Nijar. Minista Salahabi a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. Bikin wannan rana mai tarihi ya biyo bayan gwagwarmayar 'yan jarida da kungiyoyin yada labarai domin samun karin 'yanci da tsaro lamarin da ya bada damar bullo da kudurai musamman ma matakan watsi da tuhumar 'yan jarida kuma dama ce ta tunatar da matakan da gwamnati ta dauka da suka kasance ci gaba sosai a bangaren aikin jarida dorewar tallafin kuɗi ga kafofin yada labarai da kuma sanya hannu a nan gaba kan yarjejeniyar convention collective da sunan 'yancin 'yan jarida da kuma kara kyautar kyautata aikin da kuma tsaro ga bukatun 'yan jarida. Nijar ta yi watsi da tuhume-tuhume na 'yancin 'yan jarida ma'ana tura ɗan jarida kaso dalilin ra'ayinsa a Nijar babu wani ɗan jarida da ke kaso a yanzu amma haka baya nufin a kyale ɗan jarida ya abin da ya ga dama ko kuma a ce shine ya fi kowa gaban kotu. Haka ne a yau ne ake bikin ranar 30 ga watan Nuwamba da aka keɓe wa 'yan jarida a Nijar, ranar da ake bikinta tun yau da kusan shekaru biyar bisa tushen yarjejeniyar ranar 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2011 na sanya hannun shugaban ƙasa kan sanarwar Montaigne de la Table. Alamin Washar ya tattara mana wasu rauyi 'yan jarida kan 'yancin 'yan jarida a Nijar. A Nijar 'yancin 'yan jarida idan aka duba ya kasu gida biyu. Abu na farko dai shine ci gaban da aka samu na takardu da ke hana tsare 'yan jarida a gidan kaso da kuma saka hannu akan wannan kundi na Table de la Montagne. Amma a ɗaya ɓangare an samu koma baya saboda abin da ya faru a cikin wannan shekara ya kawo cikas akan 'yancin 'yan jarida idan aka tuna da abin da ya faru da Baba Alfa da aka kora daga kasar saboda dalilan da kowa ya sani. Ni ba ni da wani shakku na cewa akwai 'yancin 'yan jarida a Nijar, saboda 'yanci shine idan kana da damar faɗa albarkacin bakinka ba wani fargaba. Ina ganin muna cikin wannan yanayi. Akwai waɗansu kafafen yada labarai a Nijar, idan kana kallon su ko kuma kana karanta jaridu ba za ka ce kana Nijar ne ba, kasancewar akwai 'yancin faɗar abin da kake so da babban murya. fassarar muntari muhammadu albarkacin kuma ita wannan rana ta yancin jarida ta ƙasa wato wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyin nasu kan yancin jarida a nijar mu saurari su a cikin rahoton alamin washa idan aka yi ƙididdiga a shekaru biyu na baya bayan nan akwai da yawan 'yan jarida da aka tsare akwai 'yan jarida da jami'an tsaro suka musgunawa akwai rashin girmama 'yancin 'yan jarida daga jami'an tsaro a cikin aikinsu kai akwai abubuwa da dama da suka faru waɗanda suka sa a yau 'yancin 'yan jarida yana cikin wani hali. Idan aka dubi duka waɗannan abubuwa ana iya ba da amsar kasancewar dai kawai ma'aikatu. Euh, 'Yancin 'yan jarida ya tabbata gaskiya a Nijar. Idan aka dubi da yawan matakai da aka ɗoka na shari'a da kundin ƙasa. Amma idan ana son wannan 'yancin ya tabbata ya zama gaskiya ya kamata 'yan jarida su kasance a cikin yanayi mai kyau wajen tafiyar da aiki. aikinsu. Minimal da Fassarar Muhammadu ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata idan ba manta ba reporter San Frontier ya fito da rahoton 'yancin 'yan jarida a duniya na shekara ta 2018. Nijar ta zo ta 63 a cikin kasashe 180 kuma ta tara Afirka a yan taron na, na watan Nuwamba na ranar jiya hukumar sadarwa ta CSA ta bakin shugaban nata Kabir Maman Sani ya ce abin yabo ne kan matsayin da Nijar ta samu. Ga dai Dr. Kabir Sani a cikin rahoton Habibu Garba. Zaman taron wannan wata na Nuwamba ya zo ne kashe garin da yada sakamakon shekara dubi da takwas da kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta yi. Wannan dama ce ta bamu nazari na ci gaba da aka samu na 'yancin 'yan jarida a Nijar. Rahoton RSF a wannan shekara ya ɗora Nijar a mataki na 63 a cikin ƙasashen duniya 180 ta tara a Afirka. A ganinmu wannan matsayin yana yana da matuƙar muhimmanci ga ƙasar Nijar duka da abubuwan da ake faɗa tana cikin ƙasashen Afirka da suke sahun gaba a fannin 'yancin 'yan jarida. Mashawarta, gwamnati, masu saka ido a kan sadarwa, ƙungiyoyin 'yan jarida da fararen hula. Wannan abun mu riƙe shi da matuƙar muhimmanci. albarkacin wannan rana mutanen da suka samu tukuci a gasar media alfaga don wato shekara ta 2018 su ne bangaren buga jarida na farko suleiman umaru ubra dan jaridar jaridar independence plus na biyu kuma mamudu bako na sahel dimashi na uku shefu abdulaziz na ayer anfo da ke fitowa a gadas bangaren talabijin na farko a nafi bubakar na canal tura niger sannan isaka karimu na niger 24 na uku kuma mustapha mamman sani na talabijin gaskiya zandar a bangaren rediyo kuma tukuci na farko ya zo ga habibu garba na studio kalangu sannan muhammad mamman na rediyo garkuwa maradi da na uku salisu kaka na rediyo sarauniya maradi muhammad muhammad na biyu na bangaren rediyo ya ce aiki tukuru da horon da ya samu daga sido kalangu su ne sirrin wannan nasara ta sa a cikin rahoton tarnan fude ahmed wannan karrama da na samu eh, tun da kamar yadda kuka sani eh, a bara ni na ci eh, na uku bana na ci na biyu wannan zai nuna min da shekara guda na yi aiki tukuru kuma vraiment na yi farin ciki sosai da wannan yabo don samu kuna iya gamu menene sirrin wannan aikin da aiki na duniya sirri ba wani abu ne sai a yi aiki akan gaskiya kai aiki tukuru zan yaba mu waɗansu da suka kama min da in kai wannan matsayin da nake na farko zan ce Ali Abdu director kinmu na radio garkuwa tunda a kullum yake ce mu mu aiki ba na son rai ba na biyu zan ce studio kalangu tunda studio kalangu ta ba mu horo eh, mai kyau Eh, zan cewa goyon bayan su ne kuma da shawarruka da suke ba mu kullum. Mine ne ka gabatar a wannan rahoto ne na yi bisa kan domin a kawo ƙarshen arman yara ƙanana wata ƙungiya eh, wanda ake cema comité de protection de l'enfant a can karkara eh, kosori cikin departamentin Ilela a can tawa. Shugabannin kasashe da gwamnatoci mambobin ƙungiyar tafkin Chadi CBLT sun yi taro a jiya a birnin Jamena na ƙasar Chadi. A keɓance shugabannin da gwamnatocin Chadi, Nijar, Najeriya da Kamaru sun bayyana matukar damuwa kan hare-haren da kasashen suke fuskanta. Haka kuma sun jaddada wajabcin canza salon yaƙi da Boko Haram a cewar jaridar Sahel Dimashi ta Nijar ta wannan rana 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2018. Wani taro zai hada a ranar gobe ɗaya ga watan Disamba a nan birnin mai matasan Nijar da dama a bangaren ilimin kimiyya da ake kira DevFest wani tunani ne na kamfanin Google da ke mai da hankali kan sirranca mahajojin shafukan yaran gizo da salula tare da tarukan karawa juna sani da dai sauransu a cewar almoktar sai Saini kwararre a salon sarrafa digital wannan zai baiwa 'yan Nijar damar kara fahimtar aikin sirrancewa a cikin rahoton olivier asugubavi defes babban taron haɗuwa ne na duniya na masu aikin Google. Da akwai su a cikin ƙasashe da dama na duniya. Muna da gungu fiye da 700 na masu aikin Google da aka sani. Abin da ke nuna cewa duka waɗannan gungu za su shirya irin wannan haɗuwa a wajensu. Mahimmancin taron shine sanin duka ayyukan masu wannan aiki abin da suke yi da kuma sakamakon da suka samu. A cikin duka abubuwan da muke na kirkira kira aikin da muke yi dai da farko shine na hada kanmu a watan mayu na shekarar takwas ne muka kaddamar da ayyukanmu daga lokacin zuwa yau mu horar da matasa da dama a cikin fannoni da dama na fasahar kira a cikin google duka waɗannan domin mu kasance tafiya ɗaya a fannin aiki da fasahohin na'urorin zamani allurai na darajar zuwa sefa miliyan 183 su ne kungiyar miliyan challenge a kwantin nijar ta baiwa babban ɗakin binciken lafiyar dabbobi labusel nijar a ranar jiya wannan taimako zai ce ga yi wa ƙananan dabbobi allurai domin kare su daga cutar tari mai yaduwa ga bisashe game da wannan kamfan shashawa kyauta ta shekara ta 2018-2019 a cewar shafin mca daraktan MCI niger Mamman Anu ya bayyana cewa bisashen niger da wannan shasha ta shafa sun tashi zuwa miliyan 26 wani suka hada da manyan dabbobi miliyan 9 da kuma 750 da kananan dabbobi miliyan 16 da 300 inji shafin intanet na MCI niger. Mai shekaru 27 da aifuwa Shukuriya Sani ta samu gajiyar horon ɗinki tare da Swiss Contact a yankin Doso a shekara ta 2016 bayan samun diploma a yanzu tana ɗinka rigunan sanyi na yara. Lai horon gada muka sami a um, swiss contact nan ne muka samu wannan horo gidan malama zabba'u tun 2016 mun yi aikin ga tsawon wata biyu muna yin shi suka ba mu diplom to har yanzu bisa kan hakan duk lokacin sanyi da damuna alhamdulillah muna cin unhwanin shi sosai da sosai bisa shi komi ma ne mun yi shi mun yi abubuwa da mun taimaka ma jama'a wani abu yana iya faɗo maka ka ɗan maka ka yi ma ɗan uwanka ka ɗinka ka ba shi kyauta ka saida alhamdulillah kuɗin nan rabi muna ajiye su kamar wata shekara Allah ya gwada mu da ja dama akwai kuɗin ka ka sai zaranka ka zo ka fara saka in mun saka shi ne saura mata kisan harkar mu mata a doka milfiran ne amma bashi in mun bada shi bashi yana semen biyu semen nawa duk macen da ke zanne ina mata addu'a Allah ya bata iko izinin da za ta huta ta yi kokari ta nemi aikin yi a taimaka amma mutane sai su gami hannu ba su komi ka zanna namiji wayewa bai kamata ba yau da gobe sai Allah Yau da kusan shekaru bakwai tasirin matsalar tsaro na kara tura matasan yankin difa cikin zulumi duk da damammakin samun ayyukan noma kiwo da wato noman fabron a game da haka ne wato abokin aikin namu lawan bukar ya haɗa mana wannan rahoto. ONG Swiss Contact ta tsara wani shiri na bayar da horo da matasa 'yan shekaru goma sha hudu zuwa ashirin na gundumar gudumariya mene da kuma difa. Wannan shirin zai baiwa matasa da suka bar makarantun boko damar koyon aikin yi, kamar yadda Mari Aji mai kula da Proje Swiss Contact take bayyanawa. Swiss Contact sun iso difa a shekara ta 2016 domin ba matasa damar samun horo wanda zai ba su su damar su samu aikin da zasu a nan gaba ko a cikin kwaminikin ko kuma a bangaren matasan da suka baro wuraren su dalilin tashin hankalin boko haram mun ba matasa da dama horo musamman ma waɗanda suka huto daga gaskeru da boso kan yadda ake gyaran injina na ban ruwa muka hada kuma da na janareto fiye da matasa dubu biyar ne suka samu horo kan husa arfi musamman ma a difa matasa ne masu shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da biyar. Joseph Baudin daraktan jiha da ke kula da horon fasahar ayyuka hannu na difa ya yaba da wannan kyakkyawan hulɗa da ta ba da damar ɗaukar nauyin horar da ɗaruruwan matasa da suka bar makarantun boko da kuma samar da kayan aiki ga matasan. Albarkacin Swiss Contact ne har muka samu zarafin buɗewa da aikata dukkan wuraren dandali da filayen makomar matasa a bangaren yankin Difa. An sanar da mu akai-akai game da dukkan abin da aka yi kan tantance matasa ta da haɗin gwiwar ƙungiyar masu aikin hannu na ɗakin aikin hannun gargajiya da tantancewa tun daga wuraren dandali da kuma fila makomar matasa. A cikin ƙaramar hukumar Gudu Mariya misali mutane 270 ne cikinsu 174 mata aka baiwa horo a cikin fannoni da dama kamar yadda mataimaki na biyu na magajin garin Gudu Mariya Ariyo Mamadu yake jaddadawa. Matasa da dama ne aka horar a fannoni iri-iri kamar horo akan sarrafa gyada, horo kan buga biredi, horo kan gyaran salula, horo kan wutar gini, horo kan kafa sola, horo kan zanen tufafi waɗannan matasa an rakaye su da kayayyaki domin fara aikin su da kyau don tabbatar da shigar su cikin aiki. Duka waɗannan fasahohi da aka samar za a saka su domin ci gaban buƙatar rayuwar al'umma, sannan al'umma gudumariya za su soma amfani da biredin da ake sarrafa karfafawa a nan. Mun gode, a huta lafiya.